tunda shi ya riga ya kammala makaranta kuma sakamakon jarabawarsa ya fito sadiq ya shaida musu cewa a satin yake so ya taho gida ba sai ya jira lokacin graduation ba tunda ya san tsayawar ba dole ba ne amma dai tsayawar yana da matuƙar mahimmanci in ya so duk abin da ya faru in hali ya yi daga baya ya dawo duk wannan kauce-kauce da sadiq yake musu baya buƙatar su fahimci halin da yake ciki wannan dalili ne ya sa sadiq ya yarda a tsaya a yi masa wannan biki har ga allah a cikin zuciyar alhaji muhammad bai ji daɗin yadda sadiq ya ce ba zai jira lokacin graduation ba amma da yake sadiq ne ba zai iya yi masa musu ba don haka ya amince masa akan yanki tiket ya dawo gida to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha allahu za mu ci gaba A ɓangaren su Zainabu kuwa, Zainabu ce take ta famar murna domin mahaifinta ya aiko wani makwabcinsu wanda suke yawan fatauci tare. Ya ce a shaidawa iyalansa yana nan gab da dawowa, amma duk da haka, Zainaba ba ta bari uwani ta san cewa murna take ba. Abin da ya sa Zainaba ba ta bari uwani ta fahimci cewa murna take ba. tana gudun kada uwanin ta shirya wani tugu idan mahaifin nasu ya dawo a can kuwa gidan alhaji muhammadu murna ake ta yi tamkar yau sallah kasancewar sadiq ya shaida musu cewa kwana biyu rak ya rage masa ya dawo ƙasarsa najeriya a tsawon lokacin da ya ɗauka baya cikin ƙasar tasa hakan ta sa nan da nan aka tashi shirye-shiryen dawowar sadiq domin kowa hatta 'yan aikin gidan kowa murna yake ta yi da dawowar sadiq kasancewar lokacin da sadiq yana nan yana matuƙar kyautata musu musamman ma a yanzu kuma yadda sadiq ya girma ya kuma ƙara hankali domin kuwa a yanzu sadiq ya zama babban likita a can gidan alhaji kabiru kuwa su ma suna jin labarin sadiq zai dawo suka fara shirye-shirye Alhaji Kabiru ne ya fara shirye-shiryen haɗa wa Sadiq gagarumar walima ta taya shi murnar ya zama dakta. Alhaji Kabiru ya kama wani gagarumin katafaren gurin taro wanda ba kowa ba ne yake iya kama wannan guri. Sai manya-manyan ƙososhin gwamnati da kuma manyan attajirai masu faɗa a ji. Domin kuwa ta shugaban ƙasa shi ma yana gudanar da wasu events ɗin nasa a wannan guri Amma Alhaji Kabiru bai ji komai ba ya saka miliyoyin kuɗi ya kama wannan guri. Alhaji Kabiru ya kirawo Alhaji Muhammadu a waya inda ya shaida masa cewa ga abin da ya shirya wa Sadiq. Alhaji Muhammadu ya yi matuƙar jin daɗi ya yi murna sosai tare da mamakin. Ta yadda aka yi Alhaji Kabiru ya iya sanya manyan miliyoyin kuɗi ya kama wannan guri Kasancewar wannan guri guri ne mai matuƙar tsada. A dukkanin cikin garin Abuja ana matuƙar ji da wannan guri. Alhaji Muhammad ya buga waya garinsu Bagwalawa. inda ya shaida musu halin da ake ciki. Domin kuwa haka Alhaji Muhammad yake tsarinsa, domin shi mutum ne ba mai manta asali ba. Duk abin da zai yi yakan sanar da 'yan garinsu da 'yan uwansa. Hakan tasa Alhaji Muhammad ya buga wani kawunsu waya mai suna Kawo Bello, inda ya shaida masa cewa ya gaya wa ‘yan uwansu. Zai turo da mota a taho da duk wanda Allah ya ba wa ikon zuwa, inda ya shaida musu cewa za a yi wasu diga bikin murnar kammala karatunsa na likita. Kawo Bello ya matuƙar murna sosai, inda ya yi diga addu'a da fatan alkhairi, ya kuma ɗauki alkawarin insha Allahu. zai sanar da duk wanda ya kamata a sanarwa ba tare da ya ɓata lokaci ba duk inda wani ɗan uwa yake shi ya ɗauki alkawarin zai sanar masa da wannan saƙo kuma ya san in Allah ya yarda mutane za su zo Alhaji Muhammad ya matuƙar jin daɗi da wannan alkawari da Bello ya ɗauka daga nan ne suka yi sallama dukkaninsu suka kashe wayoyin da suke hannunsu. Alhaji Muhammad suna kammala wannan waya ne sai ga wayar Uncle Marwan ta shigo. Inda ya kira shi yake shaida masa cewa an kira shi a Zaria an shaida masa cewa a kawo afan tsakanin yau ko gobe kada a wuce wannan rana. Uncle Marwan ya ci gaba da gayawa Alhaji Muhammadu a cikin waya kamar haka. Don haka ni yanzu ina matuƙar cikin tashin hankali ban san ya zan yi ba ban kuma san ya za a yi da sadiq ba domin kuwa gashi yana kan hanyar dawowa shi kansa alhaji muhammad ya ci gaba da magana inda yake ce masa hakika al'amarin babu daɗi domin nima ban ji daɗin abin ba to amma babu yadda za a yi dole sai dai a je a kai a fan ɗin tunda ka ce makarantar suna da ƙa'idoji Alhaji Muhammad ya ci gaba da magana kan cewa, amma fa gaskiya wannan al'amari ya eh, matuƙar so na rai sosai, amma ga wata shawara. Ina ganin idan ka kai a ɗin bayan Sadiq ya dawo sai a kai makarantar ya je ya gan shi. Marwan ya ci gaba da magana kan cewa, Hakika ni ma dama tunanina kenan, abin da na yanke shawara kenan. Haka dai suka ci gaba da firarsu suna ta tattaunawa, inda daga bisani har shaida masa cewa, A gobe za su taho in Allah ya kai mu, inda za su ɗauko afan su zo su ajiye shi a nan Zaria. Daga nan su kuma za su zarto zuwa Abuja domin shirye-shiryen dawowar Sadiq. Alhaji Muhammad shaida masa da cewa hakan ya yi, inda daga bisani suka yi sallama dukkaninsu suka kashe wayar da take hannunsu komai dai ya yi farko to zai ƙarshe yau ga shi dai har ranar da sadiq zai baro ƙasar turai ta zagayo inda sadiq yake ta faman murna amma sadiq yana cike da kewar abokansa da ya sabo tare da su duk da wannan alhini da sadiq yake yi akan bai hana shi murna tare da ɗokin dawowarsa gida najeriya ba murnar ce ma ta hana sadiq ya jira ya karɓi satifiket ɗinsa amma hakan bai hana sadiq ɗin shiga damuwa ba hatta malamansu na makaranta sun yi matuƙar alhinin rabuwa da sadiq wannan ne ma ya sa wasu daga cikin malaman suke tambayar sadiq shi me yasa ba zai tsaya har ranar sallamarsa ta zo ba sadiq ya yi musu ƙarya kan cewa mu ne babu lafiya domin baya buƙatar su takura masa hakan yasa malaman nasa suka gamsu da uzuransa, da daga bisani suka yi masa fatan alkhairi haka ya kasance a ɓangaren abokan sadiq na ƙasashe daban-daban suna ta alhinin rabuwarsu da sadiq daga cikinsu ma har akwai masu yin kuka hakan ta sa shi ma suka karyar masa da zuciya. ‘Yan matan jami'ar su Sadiq kuwa watan tashin hankalinsu ne ya kama, domin kuwa sun fi kowa alhinin rabuwa da Sadiq duk da cewa ba kula su yake ba. Bayan Sadiq ya kammala haɗa kayansa abokansa su rako shi zuwa filin jirgin sama. Sadiq ya iso Najeriya da misalin ƙarfe bakwai na safe. muna sanar da ma'abota wannan tasha mu ta algaita media musamman ma waɗanda suke zaune a wannan tasha domin sashenmu na koyarwa na wayar hannu ko kuma na kwamfuta to wannan sashe muna sanar muku da cewa zai dawo insha Allahu za mu ci gaba da saka muku wannan bidiyo a wannan tasha lokaci zuwa lokaci sai dai kuma ga masu buƙatar ci gaba da samun tutorial ɗin a koda yaushe